mu al'umma musulmi al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya keɓe muna wasu lokuta da wasu zamunna domin samun lada ƙarin samun lada ya ba mu waɗannan kwanaki domin rahama da jinƙai gare mu daga ciki akwai irin watan ramadan kwanakin da ke cikin watan ramadan gaba ɗaya akwai daren lailatul qadar sannan kuma akwai irin waɗannan kwanaki goma na watan zilhijja waɗannan kwanaki goma allah maɗauhakin sarki ya yi maganar su a wuraire da dama a cikin Alƙur'ani allah maɗauhakin sarki yana cewa walfajar fajr wa layalin ashar ina rantsuwa da alfijir da kuma kwanaki goma malamai magabata daga cikinsu akwai ibnu abbasin da ibnu kathir ya fassara a cikin tafsirinsa cewa waɗannan layalil ashirin ɗinnan su ne kwana goma na watan zilhijja wato wannan allah ya jawo hankalinmu kuma ya rantsuwa da waɗannan kwanakin domin ya nuna muna falalarsu da darajarsu sannan hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu kwanaki waɗanda aiki alkhairi ya falala a cikinsu kamar waɗannan kwanakin guda goma yana niyyar kwana goma na watan zilhijja sai sahabban suka tambayi shi suka ce ya rasulullah ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wala jihadu fi sabilillah ya ce ko da jihadi saboda allah bai kai falalat ba waye aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakin goma ba na watan zilhijja manzon Allah ce sai dai namiji wanda ya hita da rayuwa ta da dukiya ta bai dawo da komi ba shi ɗaya kai falal aikin alhairi a cikin wannan watan eh, kwanaki guda goma to ayyukan alhairi suna da dama daga ciki dai akwai wato askar yawaita karatun ƙur'ani da istighfari da tuban ma Allah maɗauhakin sarki sannan kuma akwai kabbarori musamman a ta sharik akwai azumi na ranar arfa daga cikin daga wanda yake zan ba aikin hajji yake yi ba wannan kwana eh, wannan rana ta tara ga watan zilhijja to yana cikin ayyukan alkhairi yin azumi wannan ranar sannan akwai yanka layya da kuma hadaya da tsayo arfa da jamra ga masu aikin hajji duk dai suna cikin wannan ayyuka na alhairi a cikin wannan kwanaki goma na watan zilhijja saboda haka layya tana ɗaya daga cikin sunnoni na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wanda allah ya ba falala ya ba iko yana cikin ayyukan alhairi a cikin wannan kwanakin guda goma mutum ya yanka saboda allah ya yanka ma kansa in yana da hali iyalansa ya yanka ma sannan kuma ya ci naman na layya ya yi sadaka da shi ya yi kyauta da shi fi sabilillahi da fata allah ya mana jagoranci allah ya samu gama lahiya kuma allah ya karbi ibadan mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh